Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda kuke gani <clears throat> ga mu a garin Huntuwa wurin wato ɗaukar wani sabon shiri mai suna Daren wane? Daren wa? Daren kwarto. Kwato. <laughs> Daren kwarto. Daren kwarto. Daren kwarto. Daren kwarto. Daren kwarto. Garan kwarto. da murya ne? Garan ah. kwarto. Garan kwarto. Da kanki? Ashe kin san kwarto ne? jama'a bayan haka wannan aiki da kuke gani muna ɗauka duk mai bukatan kallon su zai iya zuwa wato maloho tv maloho tv kamar da kuka shi a rubuce a ƙasa yanzu insha Allah idan kai subscribe wannan channel ka danna ƙararrawa za ka iya kalla wannan shiri da yaddar Allah za a fara ɗora shi goban Allah ka yau. <laughs> Hello!